وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ku yaƙi kafirai har sai ya zama babu wata shirka ko kange mutane daga hanyar Allah ko kafirci kuma addinin Allah ya zama shi ne sama da kowane addini idan suka bar kafircinsu da kange mutane daga hanyar Allah to kuma ku bar yaƙarsu saboda ba a ƙetare iyaka sai akan azzalumai waɗanda suka kafirta suka kange mutane daga hanyar Allah